na ya ba muku don kuna da nutsuwa kuna jin wa'azi ba don jin wa'azi ba da in sasta mana illa to wancan gajeren da yake ce a yi fada to kar mai fada Zama na ji waiwai ko kuka fi ni sani don da ni ba shika shiga gari yadda kuke tsammani ba an ce ya kamata a fada da hanyoyi a babban birnin jihar plateau jos wai wai kasan ne ban san harkar gwamnatin su ko an ce wai sun siyo wayansu manyan motoci bus bus irin na makaɗin na wai za su yawo da su a gari kuma sun ba da sanarwa wajen wata guda da ya wuce daga ce to su ba za su daki kowa a gaban rumfarsa ba abu mai kyau ko mugun aiki suka ce ba za su ce a tashi ba sai sun samu filin da za su ba da gunda za a raba wai fa wannan mai kyau ne ko mummuna ba a taba gwamnatin da za ta zo ta duka mutane tana karairayawa ba ta ɗebe musu kaya to aka ce wai tun ko tun shekaran jiya sun fara na ji shiru na ce na ji shiru aka ce ah, ai jama'ar mu suna da hankali tun da suka ga an ce ga inda za su koma suka ce to wannan ciki ba mugunta bari mu koma to dan Allah jama'a dala muna neman wani abin da yake ya kai zaman lafiya wallahi zaman lafiyar duniya da lahira muke nema da haka muke musulunci yawa in dai mutum na neman nutsuwa to mu ta Allah da ibada kar mu jawo wa garin rigima an ce ga gurin komawa kai ƙoƙari ka bi ko kuma 'yan sanda da sojoji da civil defense da 'yan agaji da neighborhood watch da 'yan banga ni dai a nawa ganin ina roƙa muku Allah ya muku albarka wayannan mutanen akwai masu albashi akwai wanda ba su da shi amma an ka gansu a bakin aiki sai ka ce ba mai albashinsu sun abu mai kyau ko mummuna da dss wallahi idan za ka faɗa don Allah da rashin tsaron wata biyu da ya wuce da na yanzu na yanzu ya fi kyau haka ne a da za a iya kama wayancan munafukan da suke ci a basu return a yanzu fa to da bambanci ko ba bambanci ma'aikatan tsaro daidai wannan gurin kun yi abu mai kyau Allah ya muku albarka Allah ya taimake ku Allah ya ƙara muku kyakkyawan manufa haka aka san soja haka aka san dan sanda haka aka san dan agaji ku rabu da magana abun duniya Allah zai muku arziki kuna shiga daji kusa da nesa kuna kawo mokon kwamai Allah ya ba ku kariya Allah ya daga darajojinku gwamnatin da take goyon bayan gaskiya Allah ya taimake ta Ahmad Bola Tinubu da ma'aikatan tsaron ka Allah ya muku albarka bayan da ba a yi ba a juya mutane kwakwalwa ya bahaushe ya zaɓi bayan rabe a musulmi ne ya zaɓi musulmi jama'a ne ba muslim musulmi na ce ko na ce bayan rabe bayan rabe bahaushe bahaushe haka na ce muslim muslim ubangiji ka zaunar da jihar filato lafiya yan kasuwa a bi ka'ida ma'aikatan gwamnati ku bi ka'ida mu yan uwan juna ne duka amana sosai innamal mu'minuna ikhwa kar a kawo wa gari ya mutsi haƙuri wa darme shi ma'aikatan gwamnati da aka ce ku gyara abu ka ku daddaki mutane ku kwace musu kaya talakawa 'yan kasuwa da aka ce ku gyara ku yaye daga hanya yawa al'imanu wato bid'un wasaba'un au tis'un wasaba'un afdaluhu qawlu la ilaha illallah wa'adnahu imadatul adha an dariki imani shu'uba ce guda saba'in wato da bakwai ko sittin da bakwai wato yanki yanki to audin nan daga ina aka samu ta abu huraira ne ya kokwanto ran da ya faɗa ya ce 77 ne ko 67 a nan ne aka samu shakkar rawi sai ce to afdaluha annabi ya ce mafifici akan kaso kaso na imani shine kaulu la ilaha illallah faɗar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama shine kololuwa a zuci da baki da aiki yanki yanki saba'in da bakwai daga cikin yankunan nan adinaha imadatul aza anil kawar da abin da zai cuci mutane daga kan hanya na za ka ɗauko sabuwar mota sabuwar yayi aka ce ta zo ta bi layin nan zai ta ture akwatin wani to imadatul azani ɗari za a buɗa ko a bari yawa duk gurin da za mu zo a ce mu hanya ta fita labbatu ya fita ba mu samu mamagunciyar gwamnati ba gajeren da ya ce ai fada sun ki